Fitowa Sura talatin da biyar Ƙa'idodin asabaci Musa ya tara dukan jama'ar Isra'ilawa ya ce musu, Waɗannan su ne abubuwan da Ubangiji ya umarce ku ku yi, Kwana shida za ku yi aiki, amma rana ta bakwai za ta zama rana mai tsarki, asabaci ne na hutu ga Ubangiji, duk wanda ya yi aiki a wannan rana, dole a kashe shi, kada ku hura wuta a cikin dukan mazauninku a ranar Asabbaci. Kayayyaki don tabanakul Musa ya ce wa dukan jama'ar Isra'ilawa, Ga abin da Ubangiji ya umarta, daga cikin abin da kuke da shi, ku ɗauki kyauta domin Ubangiji, duk wanda yana niyya. sai ya kawo wa Ubangiji kyauta ta zinariya, azurfa da tagulla, shuɗi, shunayya da jan zare, lallausan lilin da gashin akuya, fatun rago da aka rina ja, da fatun shanun teku, da itacen ƙirya, da man zaitun don fitila, da kayan yaji don man shafewa. da kuma turare mai ƙanshi, duwatsun onis da sauran duwatsu masu daraja waɗanda za a mammane a efod da ƙyallen maƙalawa a ƙirji, duk waɗanda suke da fasaha a cikinku su zo su yi dukan abin da Ubangiji ya umarta, wato, aikin tabanakul da tentinsa, tare da murfinsa da maɗauransa, katakansa, sandunansa da tussansa, akwatin alkawari da sandunansa, murfin kafara da labulan da ya rufe shi, tebur da sandunansa, da dukan kayansa da kuma burodin Kasancewa, wurin ajiye fitila da yake don fitilu da kayayyakinsa, fitilu da mai. don fitila, bagadan turare da sandunansa, man shafewa da turare mai ƙanshi, da labulen ƙofar shiga tabanakul, bagadan hadaya ta ƙonawa, da rigarsa ta tagulla, da sandunansa, da duk kayayyakinsa, daron tagulla da wurin ajiye shi, labulen filin tenti da sandunansa. da tusansa, da kuma labulen ƙofar shiga fili, turakun tenti don tabanakul, da kuma don filin, da igiyoyinsu, saƙaƙƙun riguna na sawa don hidima cikin wuri mai tsarki, da tsarkakakkun riguna na Haruna firist, da riguna don ’ya'yansa maza lokacin da suke aiki a matsayin firistoci. Sai dukan jama'ar Isra'ilawa suka janye daga fuskar Musa, duk waɗanda suke da niyya, waɗanda kuma zukatansu suka motsa su, suka kawo kyautai wa Ubangiji, don aikin Tentin Sujada, don duk aikinsa, da don tsarkakakkun riguna, duk waɗanda suke da niyya maza da mata, gaba ɗaya suka kawo kayan ado. na zinariya na kowane iri, ’yan kunne, da ƙawanne da mundaye, da kayayyakin zinariya iri iri, dukansu suka miƙa zinariyarsu a matsayin hadaya ga Ubangiji, kowane mutumin da yake da shuɗi, shunayya, ko jan zare, ko lallausan lilin, ko gashin akuya, ko fatun rago da aka rina ja. ko fatun shanun teku suka kawo, masu miƙa kyautar azurfa ko tagulla suka kawo su a matsayin kyautai ga Ubangiji, kuma kowane mutumin da yake da itacen ƙirya don kowane sashin aikin ya kawo, kowace mace mai fasaha ta kaɗa zare da hannuwanta, ta kuma kawo abin da ta kaɗa na shuɗi, shunayya ko jan zare, ko lallausan lilin, kuma dukan matan da suke da niyya, suke kuma da fasaha suka kaɗa gashin akuya, shugabannin suka kawo duwatsun onis da duwatsu masu daraja don a jera a kan efot da ƙyallen maƙalawa a ƙirji, suka kawo kayan yaji da man zaitun don fitila, da don man shafewa da kuma don turare mai ƙanshi, dukan mazan Isra'ilawa da matan da suke da niyya suka kawo wa Ubangiji kyautai na yardar rai, domin dukan aikin da Ubangiji ya umarce su ta bakin Musa, Bezalel da Oholiyab Sa'an nan ya ce wa Isra'ilawa, Duba! Ubangiji ya zaɓi Bezalel ɗan Uri, ɗan Hur daga kabilar Yahuda, ya kuma cika shi da Ruhun Allah, da fasaha, azanci da kuma sani cikin dukan sana'ar hannu, don ya ƙirƙiro zane zane na gwaninta waɗanda za a yi da zinariya, da azurfa da kuma tagulla, haka kuma wajen sassaƙar duwatsu na jerawa. da sassaƙar itace, da kowane irin aiki na gwaninta, ya kuma ba Bezalel da aholiyaf ɗan Ahisamak daga kabilar Dan iyawa don koya wa waɗansu, ya cika su da fasaha don yin kowane irin aikin sana'a, zane-zane ɗinke ɗinke, shuɗi, shunayya da jan zare. da lallausan lilin da kuma masu yin saƙa, sun gwaninta ƙwarai cikin kowane irin aikin hannu da kuma zane-zane.